واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله سنانا إبراهيم محمد دغري تفسير بنا da muka gabatar a nan yankin babban birnin tarayya Abuja tafsiri ne wanda aka yi cikin nasara mun yaƙi da duk abin da zai kawo mana zaman banza da lalacewa domin rashin abin yi shi ke kawo matsala ka ga al'amura sun ki ci gaba rahotannin da muka samu daga kowane yanki da muka tura masu tafsiri su ma irin nasarar da suke bayyana mana kenan manyan malamai sun rufe tafsirin watan ramadana a sassa daban-daban na abuja da aika sakonnin neman ɗorewa kan ibada da yi wa najeriya addu'ar dawowar salama musamman a yankunan da ake asarar rayuka kusan kullum na amfani da wannan dama in addu'a ta musamman ga ita ƙasar tamu da roƙon allah ya zaunar da ita lafiya Dr. Abubakar Hassan Dikko shi ya gabatar da tafsiri a masallacin Maitama, inda ya kawo misalin zamanin wani shugaba a Masar Ismaila Kidibi wanda ya tara malamai suka yi mako ɗaya suna karanta Sahihul Bukhari don neman zaman lafiya ga fitinar da ta auku irin wacce Najeriya ke fama da ita yanzu, amma ba a samu salamar ba. Sai da ɗaya daga malaman ya yi ta maza ya faɗa wa shugaban gaskiyar lamarin, wanda ta kai aka gayyace shi fada da yiwuwar ɗaukar kowane mataki a kansa. Yace matsalar ita ce mu iska hadisin da ke cewa ko dai ku yi adalci a shugabanci ku bai wa kowa hakkinsa ko kuma Allah ya tsauko maku da musibar da tafi karfin rayuwarku sai mun ga hadisin a cikin Buhari ni na ga in ban faɗi wannan gaskiyar ba Allah zai tambaye ni don haka cewa ba a gano matsalar kasan mu ba mun gano sai ce to in Allah ya yarda zan yi aiki da abin da ka faɗa daga nan ya ɗau matakai na adalci na tsaro ƙasar Masar ta gyaru ya shugaban ƙasa ko ba ka jin Hausa wannan labari ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sheikh Husaini Zakariya masallacin Uthman bin Affan Wusitu ya rufe tafsirin da naziyar gujewa haramta halal. Yanzu abun ma ya tsanani ma yanzu. Za a zo da magani a ce maka gashi wannan magani abu kaza ne ka kyauta ka ansa ka ce ba za ka ansa ba. Na kashe mutane ne. Kamar ciwon polio din nan. An san malamai suna cewa kar a ansa. Ƙarya ne. Na taɓa jin wani malami yana hudu ba akan mimbari. Yake cewa wai ina ruwanku da kuke ba mutane maganin polio Allah na so ya halarci gurgu sai ku hana akwai wanda yake so Allah halarci gurgu kudu ba fa yake gashi Allah ya mana umarni ya ce ya yi walazina amanu khudhu khidrakum malamai dai sun yi fatar karbuwar ibadar da bukatar wa juna dr muhammad kabir adam shine naibin limamin babban masallacin abuja kuma akan wannan nake ƙara kiran mutane lalle lalle su ƙara ƙoƙari wajen taimakawa 'yan uwa bayan allah da abin da za su ci saboda abinci ya yi tsanani ya yi wahala don haka muna kiran mutane su taimaka wa mutane kuma wanda yake da iko ya taimaka ya je har asibitocinmu ya ga marasa lafiya su ma ya taimaka musu wanda yake buƙatar magani ba da kuɗin saya a taimaka masa wanda yake buƙatar abinci a taimaka masa gwargwadon hali. Manyan malamai dai yi wa imma sun nufi Saudiya don Umra ko ko komawa garuruwansu don shirin Idil Fitr. Nasiru Adamu Ali Kayamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.